you Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala To ni ne naku ajiya wasila wanda duk jama'a suka sani kan Queen Sila. Kuma kana son ka gani kuma wani suna da ya kira na Queen Luki. Jama'a na tambaya na wane ne ne? Wace ce wasila? Kamar da na faɗi farko wasila shine sunana kuma queen sila shi aka sani da shi amma kan social media ka je ka duba ni ka gan shi queen luke ni da yariya kufodiya ce kufodiya tafo aka haife ni daga kufodiya tafo aka haife ni sunan mana ajiya moda moshi babana kuma alhaji muhammad wanda ake kiran shi foreman allah ya ji kanshi allah ya sa ya huta allah ya ramashe shi yayana kuma ce ajiya mama daga america kashin kudi ina da kuma kanwa ajiya sauda tuwo zafi daga madina to akwai dai sauran kannin amma amusan magana ya yi sau sai sa introduction kenan kuma da yawan sun fi sani na daga mamobi saboda daga kofardiya da na kare school na zo na je makaranta daga kumashi wurin shektofik na kare kuma na zo na karkare daga accra newtown rashad isa allah iso da su suka mini walima da zan yi aure um, sa'an nan kuma na yi aure on the 17th of may 2009 cikin ikon su allah na da good 11 years gidan aure with my two lovely boys Firstborn is Wineshi Prince. Second was Wineshi Junior Maha. Such a lovely uh, children that Allah blessed now with. Alhamdulillah. So and now kuma then I already everything is very cool, very nice. Now kuma gode ma Allah the lovely family in the Allah ya bar na aure Alhamdulillah because without them ban 11 years because we already. ba kai da miji ka kare aure ba aure she kai da mi family miji wurin nan duka ke come together ya zama one family sai sa ina muku godiya yarwan maza na da kuka kama bayana ali yau na samu good 11 years so Allah ya sa mu sufa cikin auren kuma isa mu mutu cikin gidan aure insha Allah to na bude shago shago daga newtown aji st mayor hotel ta wurin supply kaya ina zuwa da mutane customers ina ina cikin mota ina cikin traffic yadda nake gan marayu ina gan yara ko lokacin da je ba su ce a'a ba aka zayi ba ya kamata ko da ma yaran tana my dream was in taimake yaran marayu yasa ina zuwa in gan yara really ina touch heart na ina izo gida mai kuka ina kamar how am I going to help these kids da waɗanda ba su da shi shi na kamar no ya kamata I should just leave everything behind to help the needy sai sa wuri na zauna yi tunani na shawarce mai gidana habibi na shi ce ta ba damuwa tun da abin da nake so in yi kenan ya bani anya in yi insha Allah kuma Allah ya bi bayana Allah kuma ya bani nasara na doki lovely friends ne da ke kan eh, contact phone na na da shi group chat da ake kiran shi secrets of blessed married women to muna cikin zuwa dai Allah dai na bin bayan mu dai muna ta taimaka dai kadan kadan kadan kadan kadan to ka san komai dai there is challenges inside to she muka sake suna muka yi shi haske bisa kan haske. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu hajiya na kira ku ne kungiyar haske bisa kan haske a madadin marayu da talakawa mu gode muku da irin gudunmawa da taimako da kuke ba wa talakawa da marayu a kasar Ghana da sauran kasashe gaba daya Allah ya saka muku haske bisa kan haske. Qur'ani yana cewa man la yashkurun nasa la yashkurun da duk wanda bai gode wa mutane ba bai gode wa Allah ba. Kun cancanci a gode muku. Don maraya gatanka Allah, gashi Allah ya share hawayenka. Hmm. Maske. Christmas. ba su abinci har sutura sun ba su tallafi da kulawa sun ba su sutura da abinci sun ba su buhun-buhun abinci taimaka buhun-buhun abinci da makwanci sun ba su a kudade na yaye kunci alhamdu godiya के गया lokaci saboda kunci a rayuwar don maraya ban tausayi himomini ike kulawa da marayu to ya kawo haske bisa kan haske ma wallahi murmushi na ya karu saboda Allah ya kara haskata mu Allah ya kara haskata mu domin muka bude haske bisa kan haske oh, mun gode ma Allah mun yi abubuwa da yawa da Allah ba mu muka yi ba Allah ya taimake mu muka yi muka yi wannan abubuwan da muka yi in kun duba mu kan Instagram ko kuma duba mu kan Facebook muna wurin kaje Queen Lucky Queen Lucky ka ga mu wurin insha Allah idan ka ka pronounce Queen Lucky ka ka pronounce Queen Lucky ka duba ka ga abubuwan da muka yi da yawa kai kuma yanzu haka muna da kuma youtube channel shi kuma ka je ka duba ka ga mori na insha Allah to ko na tafiya yanda ya kamata saboda abin da yasa na zo na wanga magana ne jama'a na ta kolo na ana ta aka gani ko ina a ajiya wasila me ya tacin ki ko kina taimakon murayi because mu da kanmu yana muvin mu na ce eh Allah ne saboda kai kade baka iya ka taimake jama'a saboda suna da yawa kuma wadda Allah ya hada ni da su na gode ma Allah na gode musu yau haske bisa kan haske mu kan inda muka kai ga shaida godiya zuwa gare su saboda sun yarda da ni sun yarda da ni sosai sosai sosai sosai sosai wallahi lazim kuma in na ce zan kira suna ba zan kare yanzu ba amma ya kamata in kira wasu sunan wasu manyan mu da suka mara min baya kuma kowane taimako ya zo suna cikin su suwa eh dan fara da umman mu Ajiya moda sun kowa daga Amerika. allah kiyaye ki da mu kuma ajiya zainabu daga germany allah ya ku dukan ku baki daya da ajiya makashin kudi ni kada yayana yayin da tafiya yau kowa na gode muku allah ya saka da alheri vice president mu eh ajiya fati sofa Allah ya kiya mini ke yana kika kama muna harka ina tafiyan da ya kamata wallahi Allah ya saka muku da alkhairi ban manta da mamaruki advisor mu eh Allah ya kiyaye ku Allah ya kiyaye mamaruki daga London Allah ya kiyaye ku sa'annan kuma ajiya hafsa mai lori advisors mu kenan Allah ya kiyaye ku sannan muna da supervisors sune ajiya shaki O'Neil, eh da ajiya aisha matan alhaji abdul kudus allah kiya mini ku allah kiya mini ku sannan ina da su ajiya bilkis daga Landin da su ajiya jami da ajiya zaid daga um, masar egypt kenan muna da su ajiya wasila kuma daga egypt daidai na ce zan kira suna dai suna da yawa don allah kuma muna da yan kumashi kuma da muka sa musu suna sananin kokarin su mun sa musu suna wai matan kwarai shine su su ajiya sadiya beauty parlor da su ajiya diya ita kuma ita ma beauty ne ita ma tana makeup da su ajiya um, anti mary su dukansu yan kumashi da su ajiya um, idaya dai ga su dai na ce zan kira da ajiya samira ban manta ki ba kuma shi flowers aka nake kira da sarari kokari ta babba ta da kuma yau kuma shi Allah ya saka da alhairi eh yan gane kuma ina gaida kowa muna da yawa kan platform na ce zan kira jama'an da suke kokari wallahi ba zan kare ba ban manta kuma da executive ba ajiya ni'ima Allah ya saka muku da alhairi da ajiya abiba daga nanakurum muna gode muku da kokarin da kuka yi muna domin in ba da ku ba ba zan iya mu kai inda muka kai gaba sai sa mun gode muku sosai da ajiya samira matan alhaji muta ni kar sarkuwa na kan uwa mijina ina inda kike duka na daga miki annu saboda mara bin bayan da kika yi na gode sosai Allah ya saka da alkhairi to ban manta da ni likar kanwa ta ajiya tawakkaltu alallah Allah ya kiya mini ke Allah bar mini ku eh yan America kenan nagode muku Allah ya saka da alkhairi muna da kuma saka guda kuma eh Maimuna muna mata shake jike platform wai Maimuna koko eh tana da kokari sosai Allah ya bar muna ku Ajiya Adiza daga Saudiya ta zo dai tana dai gana amma ta fito Saudiya tana da kokari sosai ban manta da Ajiya Shanas daga Saudiya Allah ya bar mini ku Allah ya bar mini ku Allah ya bar mini ku Allah ya bar mini ku Ajiya Nafi Nafi daga America eh Allah ya kiyaye mini ku Ajiya Fati eh ja fati na gode muku na daga connecticut allah kiya mini ku allah bar mini ku in ba da ku ba ba za mu kai inda muka kai gaba still na cikin tuna da suna yanzu nan ga part 1 ke ga da muka zo muka yi insha allahu na zo in kuma komo kuma in zo ba da bayani kan aske bisa kan aske nur fauka nur touching lives ko me za ka yi ka sa allah gaba kuma insha allahu allah ya kai mu inda ba mu zata ba saboda touching lives shine that's what all we doing touching lives aske bisa kan aske Allah ija zamanin ku Allah ya bar mu tare Allah ya kara kiyaye mu ya kara hada an kulle muri guda to nan zan bar ku salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh